a daidai lokacin da mahukuntan najeriya ke kokarin gano ko binciko waɗanda ke da hannu a tada bom ɗin nan da ya kashe ɗaruruwan mutane a abuja minista na babban birnin tarayyar najeriya sanata bala muhammad ya ce ma'aikatarsa na ɗaukar duk matakan da suka wajaba domin tabbatar da an ƙara kare abuja ganin cewar yanzu 'yan hari suna mayar da hankali ne a manyan birane inda kuma ke da cunkoso na jama'a domin su yi artabu wannan bayanin na ministan ya zo a daidai lokacin da ake ta korafi da kuka a cikin najeriya cewar gwamnatin kasar na kashe makudan kuɗaɗe wurin samar da tsaro amma babu kayan aiki da na'urori na bincike-bincike wanda za su taimaka wa hukumomin wurin gudanar da aikinsu ga bayanin da ministan abuja bala muhammad ya yi mun a lokacin da muke ganawa da shi dangane da irin matsalolin tsaro da ke haddabar abuja daga bayan nan e to ai ka san matakan tsaro na abuja an yi kokari an yi taka tsantsan kwarai da gaske shekara biyu kenan suna kokarin shiga mu ko muna kokarin tsarewa to tsaro dai na hannu allah subhanahu wa ta'ala sai mu daɗa addu'a abinda muke nema shine addu'a kuma mutane mazaunan gari san cewa ba ma bacci yau duk inda ka lura ko wani rusau da muke yi muna yi ne saboda a irin labarin da muke samun abubuwa ba daidai ba ne mu dinga gaya wa mutane abin da muka ji ko muka hango sai dai mu magance shi a gwamnatance mu ga mun taimaka misalin yanyan da muka je mun share wurin nan in ka tuna yadda wurin yake da akwai mutane sun fi dubu goma da suke gindin gada muka share su ana ta kuka amma mu mun san abin da muka ji da kuma abin da muke tsoro to har ya kasance mun sa tasha a wurin saboda kyautatawa al'umma su samu abin safara tsakanin birnin tarayya da ƙauyuka ko ina ma muna da wayannan tasoshi a gwagwalar da muna da shi muna da shi a zuba amma abin da ya nuna mana shine dole za mu yi taka tsantsan kuma mu yi kokari mu ga mun sa na'urorin tsaro a cikin wayannan wurare haka kuma mu sa farin hula wanda za su la'akari da mutane masu shiga da fita yanzu akwai bayani akan kamar da na'urorin saboda kamar cikin na motoci da ake yi da ido ake yi amma akwai na'urori masu hango abin da ke koyi wanda har yanzu babu abin da ake kira metal detectors don za mu yi kokari mu su a tashoshinmu da kuma asibitocinmu da kasuwanninmu amma sanin kowa ne yana da wahalan yi saboda ɗimbin mutane da suka yi ambaliya a cikin abuja kuma wuri na al'umma yana da wuya ka tare mutane ko ka ce kar su yi haka ko kar su yi haka amma abin da za mu yi kokari shine wajen shiga ya kasance duk wani dan ta'adda bai shigo da cikin sauki ya ajiye motansa ko ya sa bamba duk wanda zai shigo da mota dole a samu abin da za a taba ko ya nuna me yake cikin motan ba tare da sai an buɗe ba abin da muke kokarin yi kenan insha Allah ministan babban birnin tarayyar Najeriya sanata Bala Muhammad kenan a ganawar da na yi da shi a Abuja babu shakka wannan harin da aka kai a Yanya kusa da Abuja ya ta da hankalin jama'a kwarai da gaske ta yadda ake ta zaman ɗarɗar dangane da wannan al'amari tare da ɗaukan matakan shirin da al'umma za su ba gwamnati goyon baya wurin kare rayuwarsu da dukiyoyinsu saboda kamar yadda gwamnatin ta bayyana sha'anin tsaro a yanzu tilas ne sai al'umma sun shigo ba za a bar ma gwamnati ko jami'an tsaro kawai su yi wannan aikin ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya